www.blogspot.com. And on the ground king is he who scares the mainstream royalty with his thunder sound. rice white rice to shi kenan alhamdulillah gaba ɗaya abin da ka zana gaba ɗaya irin kalar abincin da raina ai ni a yanzu ba ni da gurin abincin da ya wuce shaba'an saboda da na zo an karɓe ni a shaba'an na ji daɗin zuwa gurin nan kai ba ni ba ma duk wani baƙi da zan yi ba ni da inda ya kamata in kai su da ya wuce shaba'an saboda karrama wanda aka yi kuma abincin nan na zai yi ina masu hawan jini ma duk muna da abincin ku a nan shaba'an? musamman mu guzaye ma akwai kalar shayin ma a shaba'an. ka je ka ɗauko min farfesun hanci ka kawo min ka tafan da shayi irin na ƙasar mu in sha a shaba'an. to je ka kawo min Thank you. DJ Bine. Kai, alhamdulillah. Ni kam na ji daɗin zuwa na Kano. What? In dai da shaba'an muna samun wannan shayi irin namu na kusaye. Ai alhamdulillah ka gama ni komai tun da ka kamun shayi mu irin namu na kusaye. Ruwa kawai nake bukatar shi kaɗai ya rage maka kawo mun. Shaba'an. Voilà, je suis Merci beaucoup. Easy, easy, easy.